yau laraba 17 ga watan ramadan ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1437 daidai da 22 ga watan jun shekara ta 2016 a ci gaba da karatun littafin a ƙa'idar shi'a al'isna a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali al-shafari allah maɗaukin sarki ya mai sa kayya da alkhairi muna ƙarƙashin tambaya ta goma da mai tambaya ya nemi malai ɗan dunkule mai ma'anan aƙidin 'yan shi'a da suke da dangane da musun alkur'ani da yi ma alkur'ani kage da ƙazafi cewa akwai ƙare-ƙare da rage-rage a cikin shi shi ne mun ɗauko waɗannan bayanai a inda za mu tashi malin yana cewa wa kala aidan sai a ti akhbarun mustafida bi annahu saqata min alqur'ani ayatin kasira haka ne majalisi yace akwai hadisai masu yawa da za a koro su waɗanda suke bayyana cewa ai akwai ayoyin alkur'ani ɗibge wanda duk aka kwashe su aka zubar haka ba yake faɗi wanda ya yi ba a cin alkur'ani duk waɗannan hadisai ɗirge wai an ba an da shi kuma suwa ne ne suka zubar da su wai sahabbai ne an gani shi a ba ƙaramin bala'i suka haifar cin al'umma ba su ne suka haifar da rabuwa mafi girma da su da khawarici da mutazila suka ɓata al'amarin addini baki ɗaya Allah shi kiyaye wa qala amili malam amili ce. قد وردت في زيارات في زيارات عديدة fi ziyadatin ce hakika an ba da labarin kare-kare daban-daban ka ziyadatul gadir wa gairiha yake cewa hakika an bada labarin ziyarori daban-daban ka ziyaratul gadir kaman ziyara na gadir wa gairuha kun san gadir? eh ina ne gadir amma dai kun san tatsuniyar gadir wanda zazzake ke bayarwa ko gadir kum mun gane gadir homin, sunan wajen kenan in baka iya ba gadir hum wata fadama ne da wasu kaza wai aka ce annabi san da ya dawo aikin hajjin ban kwana a nan ya ci birki ya masu yadda na alamu baya'a kuma ya umarni da aime mu baya'a an gane kuma wai sabai da suka dawo bayan rasuwan annabi sai suka canza wannan wasiyar an bace ne an tara duniya a lokacin aka yi wancan maganar amma kuma a zo kuma ana cewa cikin sabai ba wanda ya tuna an yi wannan sai wunta kadar ɗan shi a iran ko a najeriya gani kuma suka ce wai an saukar da haka a cikin alkur'ani cewa sayyidina ali ne shi ne malai ce akwai ziyarori daban-daban kamar ziyarar gadir mafi da awatin kasira kuma akwai addu'o'i masu ɗimbin yawa ka na mai ƙureshin kama addu'o'in da suka zo na tsine ma gumakan ƙureshawa wa gairuhu damu zo za ka ji irin addu'an da suke suna zagin abubakar da umar zagi cin mutunci allahumma al'an ababakar wa umar wa hima wa kaza wa kaza wa duk da gashi za mu zo mu ibaratun sariha kuma waɗannan fa abubuwa ne da suka zo ƙarara fi harifin qur'an wanda suke nuna cewa an fa canza alqur'ani wa tagyiruhu kuma an musanya shi ba'adan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai bayan annabi wa zakara ihda wa ishirina riwaya shi wannan amil ya kawo ruwayoyi ɗaya. fi isbati mu'taqadihi fi tahrif yana kokarin tabbatar da kidan shi cewa wai qur'anin nan fa an sauya shi an fa canza qur'anin nan kar ku ji kowai wannan bayani ka karanta mir'atul anwar shafi na 67 a cikin al-muqaddimatu thaniya fi bayani ma yuwaddihu ko ba'd tagayyir fil qur'an cikin abin da ke bayani da haskaka abu karara cewa qur'anin nan ya haɗu da matsalan caccanzawa karanta al al'awwal fi bayanin nafs mimma da fi jam'il qur'an mun gane nafzun wani ɗan takaitaccen bayani da ya zo dangane da ya aka tattara alkur'ani waje ɗaya wa na ƙasuhu wata min minar riwayatin latina ƙalaha ashabuna fi kutubihim wai da kare-kare da rage-rage a ciki duk an yi bayani wanda ya zo daga malamansu kuma a cikin littattafansu da dama da ke tabbatar da ita wannan muguwar aƙida tasu sha ƙur'ani an canza shi kisa kada wani ɗan shi a zai ce maka mun yadda da alƙur'ani sai ka ce ƙur'ani wanne koko ƙur'ani wanne na hannun musulmi wasu musulmin kare mai da kai sa kare zai zo yana maka magana dungu dungu dungu dungu sai ka ce wanne kuma waye ne ce a wannan dai da abubakar da umar da usman suka suka ce a ƙarya kake a cikin littattafan ku malaman ku sun ce inda ke dan wannan aqidan ne ka aqidan ku in ko ba dan ba bane to ka batta in ko ba gaba ƙarya kake aqidan ka ne in za ka yi mawanta kiya ka je ka yi mashi amma ba mu ba an gano wannan dole ne mu zama muna da wayewa kuma muna da tsari da kan gado Allah ya ce make mu wa qala at-tabrisi al-imam at-tabrisi an al-akhbar fi at-ta'an fi al-qur'an da yazo yana bayani dangane da wasu wai hadisai da labarai da suka zo game da sukan al-qur'ani yace wai kasiyatun jiddan waɗannan ruwayi hmm, ai su ma ya kai matuka wannan ƙur'anin wai namu da muke karantawa wai su ba su ma yarda da shi ba tsini albarka suke game da shi hatta ƙala sayyid lahil jaza'iri har sai da wanta ƙadarin su mai suna Lahil jaza'iri fi ba'ad mu'allafatihi a cikin wani littafin shi ya ba da labarin cewa innal akhbar dalla wai labarai masu nuni ala zalika da suke bayani dangane da ƙari da rage da gurɓata alkur'ani ta zido ala alfai hadis sun kai hadisai kamar dubu biyu wanda su duka suna ba da labarin ƙur'an na an gama canza shi a cikin shi'a ba kan da fasul khitab shafi na 125 to yanzu ɗan shi'a sai zai ce wai shi musulmi ne kuma kuna kallo kuna ji kawai sai zai runto ce kai mu fa musulmi ne an gani anya Allah shi kyauta wa A hadi ashar ya ci gaba da cewa akwai dalili ma na goma sha ɗaya wannan kama ya kafa wani babi ne wanda cikin babin yake son isar da wani saƙo fi isbatit harifi fil qur'an tabbatar da cewa ƙur'ani ya tsinci kan shi a bala'in canjawa wal akhbaru kasira al mu'tabara as-sariha fi is saqat suka ce akwai hadisai da yawa da labarai da yawa da suka zo daga imma cewa lalle ya tabbata akwai abubuwan da aka ciccire cikin alkur'ani wa dukhulun nuqsan kuma an rarrage ababe fil mawjud min alkur'an a cikin mu na yanzu an cire wani abu wani abu ya faɗi kaga kenan an samu ragi da yawa ko kuma an ƙaro abubuwa da ba ƙur'ani ba da yawa a ciki wannan ita ce aƙidan 'yan shi'a ko zai zo ya ce maka shi ba haka yake nufi ba ƙarya yake wai kai zai mataƙiya kai ne mai da sakare an gane wannan da kyau ko malai ce ziyadatan alama marra mutafarrikan fi dimnil adillatis sabiqa wannan ƙari ne akan aƙidan su wancan da ya gabata kun gaba mu kawo wannan ba ai ƙari ne akai ka yi ruka wannan gashi gashi abin da kuke faɗi wa annahu aqalla min tamami ma nazala ijazan ala qalbi sayyidil insani wal jinni min ghair ihtisasiha bi ayatin aw sura wa annahu qalla wai yan shiya suka ce kaɗan ne ƙwarai min tamami ma nazala aka rubuta abin da ya cika daga abin da Allah ya saukar misalin ka dauko tabbat da sai su ce ai wannan yar kaɗan ne sauran ayoyin duk ba kawo su ba akwai ayoyi da yawa a ciki an cire akwai kalmomin da babu an ƙara akwai abubuwan da suka sauka na ijaz ala kalbi sayyidil insu wal jin wanda aka saukar ma annabi min gairi ha bi ayatin aw sura wanda ba a keɓance aya ko sura ba kun gane wannan an saukar da ƙur'anin ne gashi nan kaman ga ce azubi sharraf wanda ba a mai buhu ko an ɗora dami ba kuna fahimtar wannan yan shiya suka ce suna da ƙur'ani da suke da tabbacin ya sauka ga annabi wanda ba a ware shi a zuba shi a cikin surorin nan guda 114 ba kuma ba a ce wasu kalmomin a zuba su a cikin wasu ayoyin ba shi wannan ƙur'anin an saukar da shi ne ga nan a to duk sabai sun zubar da wannan kun ji wata maganar banza kamar kai ne ka je ka siyo buhu hamsin na masara sai kuma a ce ga wasu tiyoyi nan kamar guda dubu a zuba a ƙasa wanda su ba a masu buhu ba wai ƙur'ani yana da wannan shi sai ka ce to kawo su maji kuma waye to sai ce ina ai ali ya tattara su ai ali bai bar komi ba sai da ya tara shi to yana ina yana cin wajen mahadi shi mahadin fa yana so kawai a ina ba a kasan ku bane ku je ku haƙo shi mana ku kwato ko kuma da Allah ku tura mai copy mashin ya maku fotokofi a turo shi ya ta zaman shi kun gano da kyau ku kallon nan iskanci mala shi yasa an ka da kan gado shi a sai kai kai baro ka ita ma ƙarya iri iri iri iri kafin ka farga ya saka ka daga cin yan wuta malai ce wa mutafarrika fi kutubul mu'tabara wannan yana cikin littattafai da dama wanda ake lura da su ko ba ku lura ba kun gano wannan da kyau ko mutum zai zo magana ce a yana sai ce a cikin littattafai je ka karanta kai mai karatu ne kamar wanne sai ce alkutubul mu'tabara kun gano wannan da kyau ko littattafai da ake lura da su ko ba ku lura ba <laughs> ba mu lura ba allati ma'au al eh, mu'awwal wanda su ne ake koma zuwa gare su wa ilai almarje kuma su ne marje inda al'ashab a wajen malaman mu shi'a mun gano littafin su ne makoma to ala sai ka faɗi koda guda biyu ya ce jama'atu ma athartu alaiha min hadhal bab bi malikil waha. Ya ce ɗan abin da ya gani shine tattaro su a cikin wannan littafi na shi. kan da fasul khitab shafi na 183 sun tabbatar da ƙur'anin banda ma wai wannan da ke cikin lamba ke cikin surori da ayoyi wai waɗanda aka kawar ma Allah kaɗai san yawansu yanzu ma lissafin kakkai lissafin ayoyin ƙur'ani ne aka rige a akwai surori da dama don suna ca suran alƙur'ani ya fi 114 ayoyin sun fi dubu goma sha ma mun gano wannan da ke ko saboda sun ce one tat ne na alƙur'ani yake hannun mutane sauran fa suka ce wasu abubakar sun cire umar ya cire wasu usman ya barar da sauran da shaidan wa da shaidan malaman su mashaya sigari kun gano wannan da ku ka na ganin wannan rawanin banzan duk inda suka zauna akwai sigari a ciki mashayan taba ne na gaya ma gaskiya sannan kuma mazinata ne domin 'yan mutane an fahimci wannan da ku shigantakan da suke ya wuce diyan da ke tsammani shi ke ganin matasa a ƙauye sun riƙe aƙidan gam don mutum dama yana zuwa neman karuwai a sabon gari eh ana cewa ba kyau ba kyau ba kyau yau sai aka zaka ce kai zo iskancin ma gashi ma da nasi ba zai zo ba kuma da ya su kenan ba wanda addini ya kai shi kuma ka kalle su wane ne kama da mai addini shi kana shiga shi a tarigan mutunci irin wannan za kwaɓe maka sai da ko rigan yan iska baka kuma a sa ka da bakin ciki na ciki da na waje kullun zuciyanka cike take da dauda da duhun damuwa sannan hada ka da bakayen kaya nun kofarcin zahiri da na baɗi kuma haka za su kare cikin shi ilal abadul abad sai in sun tuba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum